wasu daga dattawan jam'iyyar pdp na arewa maso gabas sun nuna damuwa ga akasin da aka samu a bauchi inda wasu mutane suka jefi tawagar kamfen ɗin shugaba jonathan rahotanni na nuna ɓacin ran shugaba jonathan kan wannan lamari inda gwamna isa ya gudu ya zargin wasu 'yan adawa ne daga abuja suka shirya makarkashiyar in ba a manta ba ministan abuja bala muhammad ya mai da martani kan wannan zargi jifa da aka mun ya bata wa mutane rai da allah sai haƙuri ni dai ɗansu ne ni mai biyayya ne su san cewa allah ne ya jarabce mu da mutum wanda muka zo muka ɗauka cewa ɗa ne ashe bara gurbi ne wanda muka ɗauka ba fulatinin kirki ne ashe ɗan kwanta kwanta ne ya mana lif kamar mutumin kirki ashe masu mu yake yi ba duk ladabin da muke yi ya zama abin banza mu yi kiyamun laili wa kanmu mu san wani irin mutum ne isa ya guda wanda a tunaninmu a da ya kai ya zama komai na shugabanci ashe ko kansila ma bai kamata yi ba dattijan pdp kakakin labaran kamfen ɗin jonathan isa tafi da mafindi ya ce a mai da zuciya nesa mu fa manyan arewa maso gabas ba mu yarda wannan rigima ya ci gaba ba kai gwamna muna baka haƙuri don abin nan ya faru a jiharka dokan tsaron state ɗina yana hannunka don haka lokacin da muka kawo president campaign mun danka shi a hannunka ba a hannun bala ba inda president ya zo abuja da fct za mu je yana hannun bala idan abu irin wannan ya faru to kada wani ya nemi hanyar buya yana neman wanda zai turewa nauyin wannan magana a bauchi a yanzu ita take da ciyaman na jam'iya gwamna amin mu'azu kuma mun san amin mu'azu kai isa abokinka ne idan akwai dalilai da ya raba ku ko ya bata muku rai ku yafi juna mun daɗe muna gaya muku ku yafi juna bala'in nan ɗaya daga cikinku ne ku uku nan ku ne idon siyasan bauchi da pdp a bauchi babu dalili na yara su yi jifa da masa da pure water maimakon su zauna su ci su sharuwa ya zama to dalilin raba kan mutane kai kuma bala kaura ni tafi da isa mafi ne ina baka haƙuri don ni a talabijin gani da dai kai nema ruwan na ya kuskuri samun ka ko wani ya same ka ko bai same ka muna neman kai ma ka yafe kai haƙuri kuma niyan da duk wani ya yi don ya rage darajanka ba shi ne mai ba da daraja ba allah ne mai bayarwa kada ka sake tanka kowa magana da bakinka kai gum masanin siyasa buhari jega na jami'ar abuja ya ce wannan san ba abun mamaki ba ne wannan ni ina kallon shi a bangare ne na siyasa kuma siyasa ce da ta zo da ra'ayi da kuma wani samu da kuma wani hange mutane za su ja baya ne kawai su sa idon su su yi kallo in sun gama za su shirya junansu in kuma wani abu ya sake wani ra'ayi ya sake haɗa su to za su haɗe kamar ba su sake yin abu ba. Akasin na Bauchi ya zama misalin da 'yan adawa ke yi na wanke kansu daga zargin tara tarzoma. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.